بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi kuma ta ɗaya ga watan rajab shaharullahi muharram rajab yana ɗaya daga cikin watanni da Allah ta'ala ya ce min ha arba'atun hurum watanni hudu masu alfarma maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan watan rajab ya kama yakan ce Allahumma ballighna ramadan ya Allah ka isar da rayukan mu zuwa ramadana au kama qal Allahumma ballighna ramadan ma'ana tsakaninmu da ramadana dai eh tsakaninmu da watan ramalan watan sha'aban ne kenan yanzu duk masu aure su maza su aure a wannan watan kenan amma watan sha'aban din nan akwai ban tsoro sosai da sosai a ciki ina za mu tashi muna cikin kitabun babu li'an a wannan littafi mai albarka mu waɗa na imam malik ibn anas babu li'an shine babi na goma sha uku a cikin kitabun li'an jiya mun yi wani bangare na babu li'an din yau zamu tashi inda muka dasa jiya ko قال مالك رحمه الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين الله تعالى يكتشوى والذين يرمون أزواجهم كما دكنوا دا سكي جيفا ماتا ينسو دزنا سيبا أكاو دا دزنا دنبا سوى أن كاو لفظا الرمي رمي جيفا إلا تمتن دا هرشي ƙaramin illa ba ne kun fahimci wannan da ke ko umar wal qaisi yana cewa wa jurhul lisani ka jurhul yadi yace wallahi la yadhhabu shaykhi batilan wa jurhul lisani ka jurhul yadi lokacin da aka kawo mai labarin baban shi an kashe shi bayan an kawo mashi labarin an kashe baban shi lokacin da labarin ya zo ya zo bayan an fito club an zo club ne ana dirka giya su ce to tun da yau dai ka an fito club babu wani magana al-yawmu wa gadan amr yau giya za a sha sosai da sosai amma gobe akwai sabon al'amari sai ce wallahi la yadhhabu shaykhi batilan ya rantse da Allah kaji wallahi ya rantse da Allah Umar al-Qais ya mutu shekaru 80 kafin hijira ko makamantan haka amma dai ya mutu kafin hijira shine hamilu liwa'i shahara ila nar shine kwamandan wanda zai riki tutocin mawaka zuwa wuta Allah ya sauke idan hadisin ya kai labari kai shiru <laughs> nan gaji an biyo ta kan murawar kaifi shine yake cewa wallahi la ya zahabu shekai ba batilan ya rantse baban shi ba zai jini ba zai tafi a haka ba ya ce wa jurhul lisani ka jurhul yadi ai illar da aka yi wa mutum da harshe kamar illar da aka yi wa mutum da takobi ne illa a illata mutum a yi wa mutum kazafi da harshe ai kamar illa aka yi mishi da abin nan ke wani lokacin ma illa ta bindiga ko ta makami ta kan warke haka ne ko ba ka bane amma illa ta harshe tana bin ‘ya'ya ne da jikoki a ce nan kakanku ba abu ka za'i ba ko ba ka yake ba to shine musulunci ya ɗauki matakin karewa mutum haƙƙi ba ya daga kawai mutum ya zo ya ce ai wani mazinaci ai wani kaza ne ai a Allah ta ce wallazi ne yarmuna azwajuhum dukkanin waɗanda suke jifan matayensu da zina wa lam yakul lahum shuhada'u kuma ba su kasance su mazajen suna da shaidu ba illa anfusuhum sai kawunan su kadai su ne matsayin shaidun fa shahadatu ahadihim to anan shaidar ɗayansu da zai bayar arba'u shahadatin billah zai kawo shaidu hudu ne mana zai rantsuwa hudu ne yana rantsuwa da Allah billah yana rantsuwa da Allah an yi rantse da wani kaga bata zama ba kenan innahu lamina sadiqin cewar shi yana cikin masu gaskiya a labarin da ya faɗa na cewar ya ganta tana zina ko kuma wannan dan ba nashi bane dama ɗayan biyu ne ko wa inna malil lizawji an yalta'ina fi nafai hamlin aw bi ru'yati zina ko don da ya kore ciki ko kuma don <coughs> ya ci ya ganta tana zina wal khamisatu rantsuwa ta biyar anna Allah alaihi yace to lalle tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in kana min alkadibin in ya kasance cikin makareta sai koma gefe kuma wa an hal azab abinda zai kange ta daga barin ayi mata azaba ita wa kenan eh ita matar sai aka kira hajji da sunan al'azab wa yadda ra'u fili ne mudari'i al'azaba maf'ulun bihi ina fa'il an tashhada abin nan kenan mai kuke kira masdar kenan an wa ma'amulaiha fi mahalli raf'il fa'il wa ra'u an al'azab yana kangewa daga barin yi mata azaba ita matar abin da zai kangeta an arba arba'a shahadatin billah ne ta ba da shaida ta rantse rantsuwa hudu kuma za ta rantse ne da Allah inna hula min kazibin lalle wannan mijin yana cikin makaryata wal khamisata rantsuwarta ta biyar anna ghadab Allah alaiha lalle fushin Allah ya tabbata akanta in kana min sadiqin idan mijin ya kasance daga cikin masu gaskiya Allah ya sauke wannan kaga su ne ayoyi da suke magana akan liyani sai mu sake bin ayoyin Allah ta'ala ce wallazina yarmuna azwajuhum waɗanda suke jifan matayensu sai aka ce azwaj azwaj jam'i ne na zauju idan aka ce zauj shine duk wanda yake da mata eh goro ba kiran shi zauj domin lafazin ne mushtarak isa ana kiran mace zauj ana kiran namiji zauj ana kiran mace zauj ba sai ka sa ta'un ba ba sai ka ce zaujatu ba zauj uskun anta wa zaujukal janna kun gane wannan da kyau ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha ha bai ce ha ba da ya ga qur'ani ma zauj ya zo mace ya zo da abin nan nata da sunan zauji ne ko akwai zaujatu babu zaujatu wallazi ne yarmuna azwajahum to haka yanzu idan yaji azwajahum matayensu ta zama mata mata kuma tashi idan ya jefi matar da ba tashi wafa sai haddi babu rantsuwa eh sai haddi babu rantsuwa saboda ka kamar yadda muka faɗa a darasin jiya yana gazgatuwa ne kawai mata da miji yawwa amma da yawa wata to abin nan ne allazin yana cikin ismul mausul wanda yake kuma asma'ul mausula gaba ɗayansu asma ne mubahama suna cikin siyaghul umum kamar yadda malamai suke ta faɗa wurare daban-daban na usulul fiqh kamar mai maraki yana cewa siyahu kullun aw al-jumu'u wa qad talalla zillatul furu' siyag na al-umum al-jami'u da da allazi da allati da al-furu' dangin su saboda haka wallazina yarmuna azwajuhum waɗanda suke jefa matayensu sai zamana wannan am ne kenan maganar da muka faɗa jiya ko dai zamana matar mukallafa ce shi ma mukallaf at-ta'bir bil mukallaf ablagh min at-ta'rif min at kun gane ka ce al-mukallaf fi ka ce al-baligh domin al-mukallaf huwa al-baligh al-aqil shine al-mukallaf eh shine al-baligh al-aqil amma ka ce al-baligh al-baligh kadai ba al-mukallaf bane domin zai iya zama baligh za'il al-aqal eh ba shi da hankali kun gane to haka wani bai zama mukallaf ba amma al-mukallaf shine al-baghil aqal ko dai mata ta zama mukallafa mujma'i zama mukallaf no kenan daya ko su zama duka su biyun ba mukallafai ba no kenan biyu ko mijin ya zama mukallaf mata ta zama khairu mukallafa no kenan uku ko mata ta zama khairu mukallafa mijin ya zama mukallaf mukallaf ake cewa ba mukallif ba an ka ce mukallif ka yi ban kaura mukallaf ake cewa wanda aka ɗora ma nauyin shari'a hukunce-hukunce suka hau kan shi mukallif wanda ya ɗora ɗin eh ba shi ne fa'il ba na kallafa yukallifu taklifan idan matar ta zama mukallafa mijin ya zama al-mukallaf wannan li'ani ya haukansu. kansu abin da ake nufi da al-mukallaf shine al-balighul aqil kun gano wannan wannan li'ani ya hau kansu idan suka zama dukansu ba mukallafai ba a to kuma wanda ta yana li'ani zai hau kansu kun lura da maganar domin shi li'ani din ana yin li'ani me zai biyo baya auren ya warware to ai kuma shi yaro karami rufu alqalamu an ba zan cika ko da dogon bayani ba barin karanta mana almukuni na ibnu qudama juz'i na nawa ne wannan na goma sha ɗaya ne wannan dan uwan ɗayan ne yace faslun fa in kana ahadu zawjayn ghayra mukallaf idan ɗayan ma'aurata biyu ya zama ba mukallaf ba fala li'ana bainahuma babu li'ani tsakaninsu ɗayan ma'aurata guda biyu ya zama ba mukallaf ba babu li'ani a tsakaninsu to kaga min babu aula idan duk gaba ɗin suka zama yawwa ba mukallafain ba na qawlun ta hasilu al farka domin li'ani magana ce da za a yi ta sanadiyya shi kuma aure ya rabu eh kun yi shiru wala sihu min gairi mukallaf kuma hakan baya inganta ga wanda yake ba mukallaf ba ka talaq kamar saki min ghair mukallaf yaro dan shekara shida da aka yi mai aure saki ta yi ba ta saku ba eh yanzu ka ta kware ta kwace mai cingam din shi ne ya sake ta aw yamin ko rantsuwa fala tasihu min ghair mukallaf wadannan duk ba sa inganta ga wanda yake ba mukallaf ba ka sa'iril ayman kamar sauran rantsuwa da aka yi malai ci gaba da cewa wala ya khalu ghairul mukallaf min an yakuna zawj to anan wanda ba mukallaf din ba fa a cikin ma'aurata guda biyu baya hucewa ko dai ya zama miji awi zauda ko mata ko ba kake ba ko dai miji ya zama ghairul mukallaf ko mata ta zama ghairul mukallafa aw huma ko kuma duk gaba ɗayan su su zama ghairul mukallafain nau kenan uku ko dai miji ko mata ko dukansu uku kenan ko na hudunsu shine kuma su zama mukallaf fa'in kana zauja falau halan idan mijin ne gairu mukallaf to yana da halaye guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin biyun an ya kona tiflan mijin ya zama karamin yaro ne ɗan shekara uku ne ɗan shekara hudu ne ɗan shekara biyar ne mijin ya ka ciki ka ce a kabila ku ba a saba yi ba amma a addini ya halatta ko bai halatta ba kana da wani dalili da za ka ce auren da aka ɗaura ma ɗan shekara uku da ɗan shekara biyu bai yi ba a kana da wani dalili a to dole ke shiru kullum mun sha mai su ake kwakwalwa ka ta zama buɗaɗɗiyar kwakwalwa addinin musulunci fa addinin musulunci shine addinin duk duniya baki ɗayan shi Shi ne kuma al'adar gaba ɗaya saboda haka so ake duk ƙasar da ka je duk abin da ka ga suna yi ka ɗora shi ne a kan shari'a ba wai kan al'adar ka ba don al'adar ka kai wata ƙila al'adar ka iya arewacin Najeriya take arewacin Najeriya ma ba duka ba tunda ɓangaren Borno al'adunsu daban ɓangaren Sokoto al'adunsu daban ɓangaren ina kowa sai ka duba ko ina ba su wuce jiha ko a jiha ma ɓangaren gabas bangaren yamma al'adunsu daban haka ne ko ba ka bane ga wannan wani ilimi ne da yake kukumi dan karami ne dan na iya kabilarka na iya al'ummarka karamin ilimi ne wasani hali na biyu an yakuna balighan za'il al ko ba kai ke ba shi mijin ko dai ya zama baligh ne amma ba shi da hankali za'il al kuma duk gaba ɗansu dai ba mukallafa ne ko dai tifilan ne ba mukallaf ba ne ko kuma balighan ne za'il al ba ba mukallaf ba ne ya ce fahim gano tifulan lamye ya sahih idan ƙaramin yaro ne kazafi da iwa matashi bai ba wani abu bane komai ne wala zama biyar hadd hakan kuma ba zai sa aimi haddi ba li'anna kalama marfu'un an domin an ɗauki mishi alkalami wa qawluhu ghairu mu'tabar magana shi ba magana ce ingantacciya ba ba magana ce da za a daga kai akanta ba ba ku ji ta kai ku kyale su wannan surutun yara ne eh to wa in atati mar'atuhu bi waladin idan mata ta yi ta zo da dafa maga ta haihu eh eh dan shekara uku ba sai ga mata shi ta haihu mala yace nazarna sai mu kallaci abin magani fa in kana liduli liduni ashiri sinin idan yaron kasa da shekara goma iki lam yalhalqu waladu kwata kwata ma dan ba na shi bane shar'an wa yakunu mafiyan anhu dan zai zama korarre daga gare shi li'anna al-ilma yuhitu bi annahu laysa min domin ilimin mu kawai ya tabbatar da cewa wannan dan ba nashi bane dan kasa da shekara goma yake eh fa inna Allah azza wa jalla lam yujri al-adata bi an yulada lahu liduni azalik domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa a al'adance mun san yaro dan kasa da shekara goma baya haihuwa yaro namiji matar shi kasa da shekara goma ba ta haihuwa fayan fi an kamar sai saboda haka sai fayan fi an sai dan ya nesa da shi kama lau a tatbihi mar'atu duni sittati ashhurin mun tazawwajaha ko kamar dai matar da za ta haihu kasa da shekar kasa da wata hudu abin nan kasa da wata shida daga lokacin da aka yi auren ba daga lokacin da aka tare ba eh wanda suka zo karatu mu na je sun san wannan ta'abirin ko daga lokacin da aka yi aure ba daga lokacin da aka tare ba don takan yi wa ɗaura auren yau ɗaya ga watan rajab amma a ɗaga tawarewar sai ɗaya ga watan sha'aban bikin tarewa ko wannan wani abu ne da al'adu suke yin nasu to amma a wannan watan rajab ɗin za ka iya cewa bai je gidan ba eh ba za ka iya cewa haka ba saboda ka za a yi la'akari ne da ranar da aka ɗaura aure ba ranar da aka tare ba wayan kana bina ashirin fasa'idan idan yaron ya kai dan shekara goma zuwa abin da isama فقال Abubakar بكر لا يلحق به إلا بعد البلوغ أيضا wani yana cewa ba za a ce ɗan shi ba ne sai bayan ya balaga li annal walada la yukhlaqu illa min ma'in rajuli wal mar'a domin ɗa dai mu sani ba a halitta shi sai ya haɗa abin nan manin namiji da manin mata dan Allah ta'ala ya ce inna khalaqal insana min nutfatin amshajin garwayyi nabtalihi fajalnahu samian basira walau an zal labala an ko da ya inzali da ya nuna cewar yaron ya balaga kenan wannan dai su ne maganganu akan tifilan karamin yaro kenan yanzu ya nuna cewar yaron abin nan miji ne gairu mukallaf kun gane wannan ko a dai fasali yake cewa wa amma in kanat zawjatu ghairu mukallafa idan matar ta zama ita ce ghairu mukallafa yanzu mijin ya zama mukallaf kenan fa zawju sai mijin yayi mata qazafi nazarna za mu tsaya mu kallaci abin fa in kanat tifla idan karamar yarinya ce la yujama'u mithluha wani irin ta ba a saduwa da ita wannan yarinyar fala hadda ala qazifiha babu haddi akan wanda yayi mata qazafi kan wa kenan kan miji kenan ba zai mai haddi ba saboda me li'annahu qawlun yutaqayyanu yutayaqqanu kadhibuhu fi domin magana ce da tabbas an san ƙarya yake yi tabbas an san ƙarya yake yarinya ce shekara uku aka ɗaura mai aure da ita eh yarinya ce shekara biyar aka ɗaura mai aure da ita sai ce ganta tana zina a wannan za ku ce ƙarya yake yi wani abin yake nufi ko ba haka za faɗa ba wannan magana muke na shari'a waɗannan jahilai arna da ba san komai ba Su suka zo ya daura aure da ya shekara uku suke ta maganganu ba su abin nan ba sha uku ma bai tabbata ba su suka ce ma sha uku amma kullum suna na tallan ɗimbin jahilci su ne kawai a gane ko ka zama mutum jahili in yi shiru sai ka ce ah wancan ya ƙi magana yana su ne ƙi maganar dan yana magana za ka gano wallan shi za ka gano jahili ne ko ba jahili ba ne sa igun da bakin shi wa ka'in tara min sami min sami tallaka mu'jibi ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisanul fata nisfu wa nisfu fu'aduhu wa lam baka illa suratul lahmi wad dami inda zuhair bin abi sulma ka karanta kuma zuhair ne yake faɗin wannan bin abi sulma kaga yana cikin waɗanda a ka'abun zuhair shine musulunta ko ba dai adam muke yau ba yau fiqhu muke yi saboda haka wannan kawai tambadancin jahilci ne da dai waɗansu abubuwa wallahu alam wa bara'atu irdihamin kuma tabbas an san mutuncin ta garo yake bai zube ba falam yajib bihi haddun kamar wannan magana bata zama za a yi mai haddi ba shi kenan kama lau kamar da mijin zai ce kai ahlud duniya zunat mutane yanzu duk zunata ne za a yi mai haddi eh ai kowa ya san tintirin makareci ne wannan wataƙila shi ya ga ya cewar kan sa'anin shi kowa yake yi ai al'umma sun lalace yanzu kowa zina yake a uzbillah walakin azar lisab za a mai aziri saboda ya yi zagi ya aibanta mutum ba za a kyale shaka kawai ba ko mutum ne faɗi ne ya ce kai mutane sun lalace da sun zama mazana sai an ladabtar da shi sai an gyara mai bakin shi an nuna mai ta inda zai dinga zubar da yau lalil kazfi ba dan yayi kazfi ba wala yuhtaju fi ta'ziri ila mutalaba shi go lokacin da zai wa mutum ta'ziri ba a buƙatar sai an kai kara sai mutane sun taru sun kai ƙara shi ko kuma sai yar in dai magana ta tabbata a gaban alƙali ko da yar ta nema a mai ta'ziri ko ba ta nema ba matar kenan za a mai ta'ziri kun gane wannan da ke ku isa kuke ganin yan sanda suna cabu ba su yafe ba in ka ce ka yafe domin galibin haka ba mutum ya yi barna kuma aka ce an yafi mai ci gaba zai yi to amma idan aka ladabtar da shi da kyar yake samun naira dubu aka ce ko dubu goma ko gidan gidan da ba kudin haya a gaga za a ga idan shi ya yi jajawar allah ya sauke allah ya tsara al'ummar musulmi lano mashru'un li domin shi ta'ziri an shar'anta shi domin ladabtar da mutum walil imami ilhu idza ra'a zalik shugaba alkali ya halatta iya wannan in ya ga haka shi ya fi dacewa fayan kanatu jamu'u mithluha idan ta kasance yar za a iya saduwa da irin ta kabinati tisi isinin kamar yar shekara tara kun gane magana kamar yar shekara tara shi sa nake faɗa muku wato mutane ne jahilai to daman kuma mutumin da ba musulmi ba wanda yake arni in ka samu abinan makararren jahilci in ka je wurin shi wurin wa kuma za ka wuce mutumin da ya jahilci ubangijinsa hmm? ya gama komai fa ya jahilci mahalicinsa wani bai san mecece ake nufi da magana ba mahuwal kalam bai sani ba kun gane wannan da ke ko rahin sanin kalam ne ya mai da magana ya mai da alkalam cewar alkalam Allah ne da Allah ta'ala cewa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun min sai ce ai Allah ne annabi Isa saboda shi bai san kalimatu alqaha ila maryam ba bai san mai ce ma kalma ba ka gano wannan da ke ko wani kuma ya ce a alkalam din na wani bangare ne na Allah nau kenan biyu wani kuma ya ce alkalam din a ɗayan uku Allah ne uku kenan kaga duk tare sau zai ba iya gano mecece alkalam ba Allah ta'ala ya ce duk kafare ne na sunan yanka kuma laqad kafar alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafar alladhina qalu inna allaha salisu salasa sauransu fa'alil had a wannan lokaci za mu yi haddi in yi ma'a shekara tara kazafi haka da yi abin nan yake da suna ku tana mu sunan shi ibn qudama yayi eh, ta bayani da a cikin littafin shi al muguni muna fatan Allah ta'ala ya gafarta mishi to kun gani yanzu mun gane waɗannan al'amura guda hudu ko dai ta zama mukallafa shi ma mijin mukallafi no kenan daya waɗannan duk za a musu li'ani ya hau kansu da hukunce hukunce eh ko ya zama mijin ne mukallaf matar gayar mukallafa wanda maka gama magana shi yanzu yanzu nan kun gani ko mata ta zama ita ce mukallafa mijin ya zama غير مكلف kuma duk gaba ɗayan su su biyu ne a to ya zama ba ba abin da nashi bane kenan ba ba da shi bane shin ya aure ta ne ba eh shi dan shekara uku din ya aure ta ne ya shekara 25 tana bazaura eh sai mu ce ko dan na wani gida ne an samu kwantaccen ciki ta eh ko kuma ta ci kafa kare tana da yawo ka gane maganar amma dai shi kan ba nashi bane dan ba zai li'ani ba ma yanzu ita ce za a bayani ta ina ta samu juna biyu wallazi ne yarmuna azwajahum waɗanda suke jifan matayensu azwajahum matayensu idan shi yana musulmi sai tana kirista za su yi li'ani hmm? idan yana ɗa tana baiwa za su yi li'ani wallazi ne rumuna azwajahum an yi idafahi zuwa gare su matayensu hmm? wala mai kullahum shuhada kwata-kwata ba su da shaidu wala mai kullahum shuhada su da suka ce sun ga matayensu suna zina ba su da shaidu kasan ayyada da ta zo kafin wannan wallazi ne rumunal muhsanati a ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ku yi musu bulala tamanin ku zane su bulala tamanin kun gano wannan to yanzu shi matar shi ce ba shaida domin me ba lalle ne wani shiga gidan shi ba ba lalle ne kaza ba ba lalle ne kaza ba saboda haka yanzu shi an ɗaga mai shi kaɗai ne zai kawo zai yi rantsuwa wanda ya jefi matar shi da cewar ya ganta tana zina ko kuma wani ɗan ba na shi bane fa shahadatu ahadima arba shahadatin billahi innahu lamina sadiqin zai rantsuwa rantsuwa hudu cewar shi yana cikin masu gaskiya to nan rantsuwa shaida ce wannan rantsuwar shaida ce ko kuma rantsuwa ce eh shaida ce ko rantsuwa ce kamar yadda kuka yi baki biyun nan haka malamai tintini suke maganganu biyu ƙwarara wasu suka ce shaida ce domin Allah ta'ala ce fa shahadatu ahadihim ko ko wala mi kullu shuhada wa illa anfusuhum kun gane wannan ya nuna shaida ce kenan wasu suka ce kuma a rantsuwa ce domin Allah sallama ce laulal aiman da ba din rantsuwar da aka yi ba kun gano da ba din rantsuwar da suka yi ba to da abu kaza da abu kaza da abu kaza saboda dan da aka haife shi ya zo da wata halitta rasulun ce ba da rantsuwar da aka yi ba ba zan cika ku da surutu ba sai mun karanta almuguni ba ba sai mun karanta almuguni ba karatun yana cin ciki akwai karatuka da yawa a gabanmu bashadatu adima arba shahadatun billahi innahu lamina sadiqin mun yi magana jiya za a tsoratar da shi kafin ya fara hakan nan in ya kammala na hudun za a tsoratar da shi gwamma azabar duniya da azabar lahira kun gane wannan gwamma azabar duniya da azabar lahira mana in ma gaski in ma ƙarya yake yi ya haƙura a mai bulalar ya fi sauƙi da ranar alƙiyama ya fito cikin waɗanda suka yi mata ƙazafi sannan ya kammala sai kuma gefe guda sai kuma matar ita ma ta zo wal khamisat abin nan eh, rantsuwa na hudu kenan wal khamisatu na biyar anna la'anatullahi alayhi in kana min al kadhibin tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in ya kasance daga cikin makareta kun ga waɗannan maganganu duk za su hana zarge zarge kana da matarka kana zarge zarge ai kana da tabbas sai kai li'ani in baka da tabbas kuma dai ka san Mai ke faruwa wallahu alam wai daro an hal azab abinda zai kange ta ga bari mata azaba an ta shahada arba shahadatin billah ne mutum ya yi shaida yayi rantsuwa hudu ta yi rantsuwa hudu rantsuwa da Allah inna wala minal kadhibin shi mijin yana cikin makareta wal khamisata za ta koro rantsuwa ta biyar anna ghadaballahi alaiha cewar fushin Allah ya tabbata akan ta in kana minal sadiqin in mijin ya kasance daga cikin masu gaskiya cikin duk bayanin da ya faɗa kun ga waɗannan ita ma za ta yi ne za a tsorata da ita tun karan farko sannan karo na biyu za a sake tsoratar da ita a lokacin da ta kammala rantsuwa na hudu kafin ta zo na biyar domin na biyar ita ce almujiba ka nan a za a yi mata haddi ne kun gane na teran tsuwa na hudu sai ba ta ce a ba ta karasa na biyar ɗin ba sai ta janye shi na sai mata haddi na zina don ta yi ikirari kenan in kuma mijin ne sai da ya fara ya ce ya janye قال مالك رحمه الله عز وجل السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف shehi kenan shehin matsalar za ka iya kawowa yanzu mun dai banda la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce a sunnatu inda na allati la fiha ai abu na farko ma kana neman kai iha ka zama kana da ilimi mai karfin gaske to amma irin waɗannan malaman ne za a ce imam mali ya ce kaza ba shi da dalili imam dofu ayar da ya buɗe magana da ita duk maganganun nan galibin su da za su biyo baya akan wannan ayar ne saboda haka ya rike wallazi ne yarmuna azwajuhum dinnan kun gano wannan wanda zai zo ya dinga daga imam malik bai yi kaza ba bai san kaza ba ce ne da shi ya karanta maka mu wadda kada imam fassarar ya karanta bakin kadai kaje da za su dinga jan juna eh bakin yana jan shi ma yana jan bakin ba balle a shigo babul fara'id din na <laughs> in ji wala wani ce kai wai shi ubaidullah din nan da ya haddace wani din ne Allah mala Imam Malik ibn Anas yace a sunnatu indana sunnat da take a nan garin mu garin Madina annal mutala'inina lalle mutanen da suka yi li'ani da junansu na ku yace la hani abadan ba sa yin aure har abada miji da mata da suke li'ani da juna akan kore ciki ko kore ɗa aka raba auren to har abada ba za su yi aure ba wa in aka zaba nafsahu idan ya karyata kanshi shiwa julid alhadda sai ce alhadda bai ce alhaddu ba domin julida fi'ili ne limalin sami fa'iluhu to yana na ibul fa'il eh mustatir taqdiru huwa ai az-zawj julida zawju hadda kun ko sai al ya zama maf'ulun sani kenan sai zama jallada al-zawj hadda na julida al-haddu yawwa to kun kenan to kaga nashi ya zama alhadu haddu din shine na ibul fa'il din kai tsaye naga yace al-haddu sai zama na alhaddu shine na ibul fa'il din kai tsaye anamu kuma na ibul fa'il din shine zauj mustatir alhadda maf'ulun bihi sani kun gane ku wa ulhiqa bihi alwalad sai kuma a tabbatar mishi da da dan shi ne ba su a bada kwararo yana gararan ba kun gane wannan da kyau ko sake daidai gwargwado dai a samu ina aka dan makala shi in ba ka ba sai zama dan tatsi ne ko ya zama dan tasha ya ɗauko bindiga yana kan wani da wabi ba shi da dangin uba gaba ɗaya mana shi kuma ba annabi isa ba a gini a gaga wannan irin su ne in suka Allah ta'ala ya sauwake kawai in suka ɗauki bindiga ya kan mai uwa suna da asara ne ba su da asara ne 'yan kororo ne Allah ya sauwake walamtar ji ilaihi abadan mata ba za ta koma gare shi ba har abada hmm? wa ala hadha akan wannan magana da muka faɗa a sunnatu indana akan ta sunna take a gare mu allati la shakka fiha babu shakku wala ikhtilaf babu sabani قال مالك رحمه الله عز وجل وإذا فارق الزوج مرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لا عنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعت ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه قال مالك رحمه الله عز وجل فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم إيه يمنا قال مالك رحمه الله وإذا فارق الزوج مرأته إذا متن يربو دما تشي wace irin rabuwa firaƙan batan rabuwa ta gaba daya eh talakan ya ce talakan batan suwa yana sai ya zama talakan batan ni guba guta guni gucin gucin gutuwa ba gututa gutuwa ni kai ba eh mana tun da farko ya ce faraka ne ya zama firak wato namu an sab eh namu kenan yana so ya ce ka sanya hudu dai dama ai masan nuska da ke wurin mu amma zai iya zama ai abin nan ka san maf'ul mutlaq yanubu anhu eh waɗansu abubuwa sai zama na kaga tunda da firak da talak a wannan babin duk ma'anarsu ɗaya sai zama faraka ha wai za faraka zo jumar tuhu talakan kamar da zaka ce jalastu qu'udan imana eh ma'ana jalastu julusan sai ka ce jalastu qu'udan kafin ta ko nimtu rukudan tunda da da annam da annamu da arruqud duk ma'anarsu ɗaya wa tahsibuhum ayqadan wa mu ruqud mafhul mutlaq kaga duk gaba ɗaya zai iya zama ɗaya kenan ba wani abin nan laisa lahu alaiha fi raj'a mutum ne ya rabu da matar shi rabuwa ta gaba ɗaya batan saki uku kenan ko kuma shine talaqun batan da muka bude shafin da shi ba ya rabu da matar shi rabuwa ta gaba ɗaya laisa lahu alaiha fi raj'a rabuwar da babu kome babu kome sai suka rabu a haka thumma ankara hamlaha sannan sai in karin cikin da take da shi ya ce ba cikin shi ba ne eh <laughs> eh <laughs> duka biyu kenan <laughs> malama da ce duka biyu ga rabuwar aure ya rabu da ita ga kuma cewar wannan cikin ba nata ba ai sai zuffa ke to mata in dai ta san ba ta ci kafa kare ba kasan duwan da kasan kare da sarkin yawo ne eh to mutumin da ya ci kafa kare ya zai zama yana da yawo yau a wannan lokaci zai yi li'ani da ita ko ba zai li'ani da ita ba saboda mai zai li'ani da ita to mata hice walla ne zina yarmuna azwajahum Thank you. Allah fi shi ne abinda malamai suka faɗa a daidai nan ne zai zama za su yi li'ani duk da cewar ba mata shi ba ce amma za ta zama mata shi ne hukuman saboda juna biyun kun gano wannan da ke ko saboda in a ce da ya sake ta kuma ya ce ya ganta tana sana akwai mamanci ko mamanci tunda da maganganu biyu ne wa inna malin zauji an yalta'ina bi nafi hamlin au bi ru'yati zina to haka yanzu nafi hamlin. zai iya yin li'ani da ita duk da cewar auren ya rabu ba matar ba ce amma abin da ya sa zai yi li'anin saboda abin yana da alaka da matar shi ne ciki ne ki so ya kore malai ce la'ana idan na ta hamilan idan ta kasance tana da juna biyu wa kana hamluha cikin nata kuma ya kasance yush yushbihu zai iya kama da cewar an ya kuna minhu zai iya kama da cewar cikin nashi ne idan da'atu idan ta da'awar cikin nashi ne malami a tijuna zalika min zaman muddin ba a samu wani lokaci ba allazi yushakku fihi wanda za a shakku a ce fala yu'rafu annahu min ba za a iya gane cewa anya wannan cikin nashi bane kuwa muddin ba a samu wannan tazarar ba kamar tazarar yaushe kenan eh malamai nan muna majalisar karatu ne kamar yaushe kenan eh ya ce daga shekara shida zuwa sama me za ku ce ai za ka faɗa ne ba ni za ka laƙana ba ai za ka faɗa ne ai ya ce za su yi li'ani kun gane wannan da kyau ko idan ta yi da'awar cikin nashi ne muddin ba a samu wata tazara mai karfin gaske ba watu za ma ta iya kore cewar cikin ba shi bane idan aka samu wannan dogo ta zarar kaga ba magana mai kenan li'ani to amma ba a samu wufa to ya za mu auna ta zarar an gane maganar yanzu yauwa dan gane maganar wani bangare ne na mai kuke abin nan a suna cewa alhukumu ala shai'i farun an tasawurihi malaman sulfiqi kai hukunci akan abu ya nuna cewar ka gane abin in ba haka ba sai ka je ka yi abin nan <laughs> yusuf ya shiga da boko kai tsaye <laughs> nam malamar ya ce kamar shekara shida kuma kun yi shiru kai ka ɗan sako ƙasa kenan shekara biyar abin da ya sama kai kuma kai kuma ka ce shekara biyu zuwa sama kai kuma ka ce ya shekara goma mali isa so ya faɗi shekara goma sai shiru eh abin ba ka cin cika ba ne zan biyo baya kuma kowa ba da dalilan shi eh to yanzu dai mun samu shekara biyu zuwa sama shekara hudu zuwa sama shekara biyar zuwa sama kun gane wannan da kyau ko a waye ce shekara shida eh malama da ce shekara shida kai kuma ce shekara goma ka gane maganar abin nan ibn abdulbar ya ce kamar shekara biyar abin da isa ma eh kun gane maganar duk waɗannan maganganu zama faɗa mana faɗan su ne a majalisi ne ilimi ba lalle ne ka ji alƙali kuma in yayi wani hukuncin ka ce a kai kuma ga abin da ka karanta ba tunda yanzu kuma kun ce shekara biyu abin da ya sama shekara uku abin da ya sama in ya dauki daya a ciki za ka ce bai yi ba duk ba kun faɗe su a nan ba eh ciki zai iya zama za a iya daukan ciki da haihuwar shi a shekara hudu na sha maimaita a wannan majalisi mai albarka an gana neman karin bayani ka samu adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an daidai faɗin Allah ta'ala Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tahidul arham wa تزداد وكل wa عنده بمقدار محمد الامين miqdar Muhammad كاو مغنغنو مستارين ya kawo maganganu masu tarin yawa شيكار شي اوكو ا kusan كون غانا uku a ciki kun maganar kusan shekaru ga akwai bukatar sai an haƙaƙa kenan akwai masu shekara hudu a ciki ko masu shekaru kaza masu shekaru kaza ga abin nan din Imam Malik ibn Anas yake cewa duk anan Muhammad amin ya kawo shi wani yake maganar ya za a yi a ce mutum zai haihu abinda mace za ta haihu a shekara biyu yana shakku akan haka sai mamaliki wannan sai cewa zai faɗi irin wannan maganganu ga matar ajilan na makaucinmu matar shi tana ɗaukan juna biyu ne ɗauka da haihuwa a shekara hudu ita ma haka take goyanta kun maganar haka take goyanta ciki da haihuwa a shekara hudu ina mm. shi za ka zana baka je nema zana ginda lafazin alkali a ciki ba yauwa aya ko wace yake wata tara zai ce ba wata goma zai ce ba cikin shi bane karewa ma kenan watakila ta ci kafa kare watakila kasuwa ce mai yawan baki ka gani kun lura da maganar ko wallazi ne rumuna jahun idan dufa su kai nifa fa shi ma ɗan dandi ne ita ma yar dandi ce can sai ganta da ciki sai ta ce nashi ne ya ce wallahi ba nashi ba ne za su yi li'ani ko ba za su yi li'ani ba eh ai mata shi shi nan ba magana cewar adili ne ko ba adili ne Allah ya sauke wannan ita ce magana da malamai suke magana kai so inda ka samu almuhuni da shiro na ko istizkar ka samu gaskiya za ka sha karatu sosai akan wannan babi din eh قال مالك رحمه الله عز وجل فهذا الامر عندنا والذي سمعت من اهل العلم wannan shine al'awan da ke garin mu na Madina wanda yake kuma naji malamai na fada ashe ana kafa hujja da maganganun malamai eh usul na shari'a da ka gansu hadisi da kake ci a kawo maka hadisi galibi hadisi ka'ida ne hadisi ka'ida ne a ƙarƙashin shi ne ake zaƙulu al'amurra masu tarin yawa idan kai ladabi ga ilimi Allah ta'ala ya buɗa maka waɗansu tashoshi ne ilimi ka dinga kaga ƙarƙashin hadisi guda kana ɗebo al'amurra masu tarin yawa idan kuma kai katsalandan ga ilimi ba kai mai ba Allah ta'ala ya ƙi buɗa maka ko dan ka dawo cikin hayyacinka ko kuma ya buɗa maka domin ka da tsindima cikin ɓarnaka. kun gano wannan ka duba tafsirin faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ka duba tafsirin sa'adi wannan mas'aloli hamsin ya fito da su karkashin wannan ayar in ga tambaye shi mai hujjar shi ita ce wannan ayar mai hujjar shi ita ce wannan ayar eh ka gane maganar saboda ka ayoyin nan da hadisan galibin su qawaid ne a ƙarƙashin shi ne malamai suke kwankwado al'amura ake kwankwado sai ga yana ta kuma a kan wannan ayar yana ta kuma a kan wannan ayar da kan wannan hadisi da ka duba tafsirul qurtubi faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman ka dubi irin masailin da ya koro ƙarƙashin waɗannan ayoyi abin zai baka mamaki sosai da sosai falala ne na Allah ta'ala yake buɗe ma mutanansa yake buɗe ma bayinsa kun gane ko Allah ta'ala yake buɗe ma bayinsa wannan falalar قال مالك رحمه الله عز وجل وإذا كذب الرجل مرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم, ثم يزعم أنه رعاها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولا ولم يلاعنها وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها aga in ba ka karanta karatu gaban malam ba sai ka raba la da ana saboda ka sai ka ce ka ce la anha eh ko ba ka yake ba an ga ce la an ha baya tare da ita kenan ko ba shi ba ita kenan zai ci ayyam wadda ma an faɗa Allah soji. wa qala maliku rahimahullah wa idza qadhafa ar-rajul mar'atuhu idan mutum iwa mata shi kazafi ba da yin tallika ha bayan ya sake ta saki uku muna ji magana sai yi mata kazafi wa hiya hamil a lokacin tana da juna biyu yuqirru bi hamliha ya yadda eh cewar cikin nashi ne thumma yaz'umu annahu ra'aha tazni qabla an yufariqaha sannan sai zo daga baya bayan ya sake ta saki uku sai ce wallahi ya ganta tana zina ai kafin ya rabu da ita ya ganta tana zina eh kun gane maganar yanzu ya rabu da ita saki nawa saki uku kun gane maganar da ya dawo kuma sai yana gutsuru tsoma ka san mutumin mutumin da ya saki matar shi ya zo yana ɗaiɗaita ta a gari ba shi da wayo eh ba shi da wayo da da yake zaune da ita fa yazo ya ce ba ta sallah da da yake zaune da ita fa